Da misalin karfe biyu na dare ne da 'yan bindigan suka shiga cikin garin kamar yadda uban al'umma wakilin magamar jibiya ya yi mani bayani. Eh, sunana Abubakar Magaji, wakilin magaji ma mazanyan magama. Je misalin karfe biyu makwabci na ya kira cewa wakili unguwannan nan ko lafiya kamar na ji ana bugon gidanka, hmm. kamar kuma gidanka nake ji. Lahiya unguwar take? na ce mai to wallahi bacci ma nike kai ka tada ni kafin in jayin waya daga kunne sai na ji halbin bindiga ta ta so biyu zuwa can sai na sake kiran shi sai na ce eh na ji ga alamu akwai barayi cikin unguwan nan sai ce mai eh. zuwa kuma minti biyar haka sai ya kira ne ya ce gidana ne ake bugu ga sunan sun dawo suna bangare gidana nan take na buga ma shi DPO waya da kuma masoyi wani lieutenant da ke tsaron jibe shi ma ce musu to muna cikin matsala a cikin unguwa suka tambaye ni ina ne unguwar na musu kwatanci wallahi cikin hukuncin Allah dama su jaman tsaron nan suna bakin kokarin su duk lokacin da za mu ce musu ga matsala to gaskiya sukan hito cikin lokacin kuma wallahi cikin minti biyar shi ma bai wa yace man gashi ya shigo cikin unguwai ita ce wayata ta karshe da shi na sake kira ba a fikin ba na sake kira ba a yi fikin ba sai kwamitin ya koma tsakana da masoyi to shi ma bai ce ma an halbe shi ba sai dai ya ce mu yi hakuri ga jami'an tsaro nan suna shigo yana cewa a taimaka mu to a haka dai akalla sun kusan awa biyu a cikin wannan unguwar ba su bar wannan unguwar ba sun bi gida gida ne a a iya kasu dai wannan wurin saboda zuwan mu jami'an tsaron sai Allah ya taimaka suka tsaya dai shi wannan suka koma wannan gida aljalirin suka ɗaukan mai mata da kuma kuɗin shi za su kai miliyan biyu da wani abu da safe kenan kuka sami labarin rasuwan shi dpo din da aka ce an harbe shi an kashe shi wallahi tun wajen karfe uku da arba'in na ji labarin kamar an halbi dpo saboda ni communication ina da shi ya yanki kuma na tabbatar da ba haka muke yi da shi ba hmm. don duk lokacin da abin zai faru idan zan kira shi ko da sauran ƙauyuka na ne aka za mu gaba da communication ina suka bi da DPO to ko da na kira shi daya biyu ba a fikin ba sai gaba na ya faɗi saboda na ya ce mana gashi ya shigo cikin unguwar yana cikin unguwar yanzu haka to nan ne hankali na ya mugu mugun tashi an ce da kuma wani soja shi ma an harbe shi an kashe shi ko? eh sun kashe wani soja da kuma wani yaro almajiri eh, wani bako ne an ce almajiri ne ba dan hmm. nan magama bane shi ma dai ba daɗe da rihi shi ba To dama sun aiko da abin nan kamar yadda suka yi su dan aiko cewa za su shigo. Wallahi babu wani saƙon da suka aiko kawai dai sun badalar da mutane ba su taɓa ma shigowa ba irin wannan lokacin ba karfe biyu da wani abu saboda mu muna tunanin in biyu ta yi to kamar an samu sauƙi babu wani abin da zai faru. Na yi ta ƙoƙarin samun kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina amma waya ta yi ta kira babu amsa. Sani Shabi Malafashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.